kawai na da in samu ne a ce kawai na riga na samu soyayya saboda kin gani ko ba komedi kina gani na ga sun cewa na yi serious ko? to yanzu ki? sai na yi tunani ko? a wani magana tunani an wuce wani lokacin kun gama magana ne mun gama muna da kan magana ne ba ka fito da ka karasa da dama ba ni bane dan ne yake eh. ni da ko ni ko shi inda ka ne amma inda ya a yi magana da shi <coughs> a nan zama? Eh, muke zama Yana tafi tafi lillahi. Ba opciya a nan. Dalili. Ina da jana ke matsalan ki ke matsalan ki. Inda na san cewa ka zaki mu wallahi tallahi da na jira ta lahi ta dawo. Ni wallahi mai gida ban saba ba wannan abu saboda Allah da Annabi ah? ta ka dauke ni kana zuwa ba. To sai ki biyo da mu inda ba kowa Akwai mutane mana Akwai mutane to eh, ki musu bara mana. To salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum Kai kai mace ne kusa da kai zaka. To ai ban gani ba. waye ne wannan ba sai ka taba baka ci a baka sadaka ba kawai ka miko hannu a wani to da Allah sadaka fi sabilillah sadaka sadaka ba mu sadaka dan Allah ya canji talaka ne ko masu kuɗi kuna da POS masu kuɗi ne da mota da mota eh. <laughs> ina wurin ku lafiya ina gajiya ai na ga muku masu kuɗi ya kamata ku dinga ku dinga sadaka fi sabilillah mutamun mun makafi kuna da POS <laughs> me shi wannan to amma kai da ake yawo yawon yawon bara da yan mata ka zo ka dauko tsohuwa ka ce zaka wannan wannan kai ka kamar rashin kunya dan uwarka Kaka muna shi kunya. Ke ina yake? Ga nan nan gefen. Ban ban ban sake sake. Zuwa mu inda yake da wa Matan da kake zagi da uwar ga na rike shi. Baka same shi. Kin fasa mai ka fasa mai kai. Kama kanka je ka ba za baka sadaka. Dai dan uwar ga je ga bani. Waye ne? Ka da ATM? Mu je mai gida nan ba za ka. Ya. <laughs> Ka wuce. Ladidi. Na. Budurwar ta suna da kyau? Eh. Eh? Eh. Tana da kyau? Eh. To, ‘yan mata. <laughs> ya za a yi kai kai wai me haka ne kai wallahi san ki nake me gida a gabana a gabana gardin kake nuna hannu ai a ke gina ji da ka da Allah ba ko hamsin ba ba za Allah yayi ka haka kuma haka zaka ta kila wai kila ce tana da kyau wata kila ma da da yasa ka dode ki da koma magana manta da wancan irin su ne wayanda suke yin isgilanci sai ga Allah dauda idanun su nace wannan angon ba option ne to ai ina son sa kai da farko ka zo ka ce min kai kana suna sannan na baka zuciya na kuma ka fito min da wani to kai awa a to ni ba kaman kamar bane dama duk wani lafazi da zuba miki nashi ne ba nawa ba to shi kuma mai barin da ya zo ko ka ki ku bashi abun sadaka kuma fa kawai gaskiya ba ya ba kuma ba kashi ko ba kashi kin san matsalan da ake samu shine ake ga suna yawo ba POS mun fahimta Eh, ba a fiye harkan kashi ba yanzu sai transfer sai pos sai atm ku dawo magana opce din eh, za ka gina musu na ce wannan angon kina bukatar rayuwa a nan ne ya kamata ki dan koma cikin binni ki samu rantsatsen gida ac yana rada ki kai baki ganki kalan turawa ba ne eh kamata a yi a dan koma binni ko ba ka ba a dan samu wata yar mercedes e350 a hada ki da ita kina dan murzawa ha wannan angon ai ba abin nan ke haka nan dukkan waye haka hmm. Eh? <laughs> alama ta yadda ba kawai ma yawa ta yadda ya mu je daga cikin mu dan sha ta ba ku taimaka mu wanda ya zo neman taimako ba ta ya za a yi muku gina mana upstairs kun gani ba zan iya da wannan ƙwaryar na ba sai an ci ah no jima na haka wait no don't worry yo kai ta fa gano mu je nan ba mu ci kasuwa ba ina muka yi eh ina muka yi je mu gwada wata sa'a kare da jana ah, ni mai gida na gaji wallahi ah. ni na gaji wallahi to sai ki dinga kuma jana to ya ba ja ka ba tunda ban saba ba ah, to haka ya kamata ki dinga mu to ya ba maka haka ba tunda ni ban saba wannan abu ba saboda Allah fa dama da ka aure ni cewa da ni za dinga jagoran ne wallahi tallahi zan make ki Allah tallahi Allah wallahi tallahi in ban yaƙi ki ba hege nake ha gabaki ɗaya kin zama musifaffiya dole in zama masifaffiya wannan aikin ni ban saba da irin shi bane mai gida kai ni ne ke ka o ki ka kalla ki tsaya tsaya huta tsaya huta ha mai gida ni ni wani abu ni fa wallahi wallahi matan da zaki iya jefa ni a rijiya yanzu tun safe tun karfe 6 muka fita tun daga sallah muka fito mai gida har yanzu mu koma gida kaki kudin nan an same su to kwata kwata nawa aka samu kudin da ke jikin ka dubu biyar Allah Allah wallahi zan ci ubanki Allah in ban ci ubanki ba hege niki to dubu biyar dan Allah ba za mu gode ma Allah ba a koma gida yanzu an magariba ta kusa fi sabilillah <laughs> ya kai dubu biyar eh. masoyiya ta masoyiya ta an riga tun da baki mun bange wallahi sai sa nake ƙara son ki dan Allah ki bi da hankali kin ji ko <laughs> ki bi da hankali hadari biyu ba ban mutunci da cin huskawa muna tafiya ka ga yarinya ka ce kana kwanta <laughs> dama an kafa ta yawan bara da kai da yan ma yan namu da ma yan mata kake bi kenan ka a a a wallahi tallahi kawai ya tambaya ne nace har yamma ka san kin zo da zai in samari suna magana da yarinya mai kyau sun fi bada sadaka wala sun fi bada sadaka ni gaskiya ban yadda ba wallahi ni ba gaskiya bane in ka ah, fita kudin baran nan kake kaiwa a a a ina dan dawowa da wani abu ko ma na kai gidan karuwai ne ne kawai wata eh. gai muryan wa nake yi ba sadaka fi sabilillahi sadaka fi lillahi sabilillahi lillahi dai da aka yi moto ya bige wani to ni na da sani ni malam subhanallahi kai kai makawo ne kai ko kuturu ko ko mai ido ke ubanka ne na ne kai na ce maka ubanka ne ina ka san ni eh haka eh. wai kin manta ni ne ko ko yaya kai kin manta ne ban waye ke yin magana da mata na manta kai dan ban ma san ka ba ma ba ai ba sai ka san mutum da kake manta da shi to ba ma taba ganin kin manta da ni lariri san ka ba na amme gida waye ne ke magana wani ne nan yana zaune da carbi kamar limamin masallaci kina yaye yaron ki fa kika ce ke aiki zaki je birni yanzu kai kin manta ni malam ka nemi wata fa ba ni ba malam kama ce ka gani malam dan Allah dan eh. annabi ka kashe min aure dan eh. Allah malam eh eh wai me ke faruwa ne me gida mu wuce wannan dai bai da niyan ba da sadakan nan subhan malam eh eh waye kai dan uwarka kai ni ba wala da kai baka ita kan magana da mata ba to kai ma dai ka faɗi ya ya dai Allah barin tambaye ka kai da ta gaya ma kai ma kaho ta gaya ma ta haihu ka lalibe ta kaci ta haihu <laughs> kai ni ba ki gaya ma kin haihu ba ni fa ban san ka ba fa kai ƙarya take saboda ta kai ba kaho ne kai ba ka lalibe ta kaga ta haihu ba ta mun ba haihu da ita eh, kai dan haihuwa na haihu ba ba da kai na haihu ba haba yasa ya dama ke ni ban gane ba kai yi mun bayani waye kai kana ji ko eh kasa talauci ne na bai wani talauci shi da ce mun za ta je birni ta koyi aiki to iya yara ta ma tana yaye shi Eh. kaga ko hakika ban samu na mata ba ita ba za ta iya zama da ni ba eh. ita ce ta nemo na hakika ko kan ta ne nemo wallahi da kana libe ta da kaga da ta haihu ke <laughs> dan uwarki bai faru sheri ne fa Ni ma ban san shi ba. Ka san kullewa ake yi. Kullewa ake yi. Ko ba kulle shi ake yi. Kai, da da kuma da ni ke ba da gaskiya ba. Ba da ni wallahi ba da gani komai. Kani da Allah ban san ka ba ban taba ganin ka. Sheri daga gani na ko dai kama ne. Kama ne muka yi da matar. Kai, sake ke sake. Kai, faɗi mun gaskiya. Tsakanin ki da Allah talauci haka kake haka san da mutum. Na sake ki. Kai, ka duba ga da kyau na. Kai, wannan fa kandama ce. Dirme ne take. Wallahi ba zan ka san da ka ji. na farko ma na farko ma da Allah ya kwada mu da ke baki zubar ba an samu bari ba malam ba ni ne na ce maka malam ba ni ne me yasa na fito da wannan wancan tana da tsagwar wata kila tana da tsaga a fuskar ta kalle ne kai wannan da Allah ya hakuri ina hannunka ina hannunka ina hannunka tun da ni Allah ya sa sai da yan akotu <laughs> ka taba ta ka ji kawo ka ji wannan ba a haihu ba dan Allah da Allah ta ta kabi ke ki ba taba ki a titi zai zai taba ni dan Allah to zai da ce a titi in kun ka taba ta ta haihu wallahi ka da Allah wallahi eh. jakira ya da guda hudu na zo birnin nan ina neman ta me sunan sunan matar ta lariri eh lariri eh. me sunan bilki amma tun da muka aure ki ne nake ce bi. to ai malam ladidi ai ba suna bane sunan da mahaifina yanka min rago da shi shine bilki kai dan ka wannan mamatan ka baje kai da yi ka kaji ba ne eh. gida tsaya tsaya ka ji da Allah kaga dai ban taba ganin ta ba eh shin tsakari da Allah ba ka ji tana cewa ta gaji ta gaji ba ka ji tana cewa ta gaji oke an zo haka ba ka ji tana cewa ta eh, gaji ana fa ana fa wannan magana wallahi mata ta ce dinnan ni na san iyakacinta alquran na yadda ke sake dan uwarki sake ina take ta mun inda take dan uwarka abinda bai kamata an faɗi ba ina ina abinda bai kamata an faɗi ba kaja na faɗi na faɗi sirrin aure kuma ya subhanallah ni kada ka ni kada ka ni mai gaskiyan kada ka what Assalamu alaikum jama'a na san cewa mun gama kallon episode 5 kuma mun samu nishadi <laughs> Eh, malam hudu eh, makaho ba to in allah ya kai mu ranar eh, asabar za mu saki episode 6 a youtube channel mai suna attajiri tv wani youtube channel ina ne nike son daga shi ina son ku zo mu kalli episode 6 inda za ku ga malam hudu da yarinyar shi tana dawo daga makaranta ya ce to wallahi a tafi wara yarinyar mai mugun kyau yawa wannan fim din wannan comedy da muke yi duk episode muna canja mutum muna canja mace kenan ku ci gaba da bibiyar mu sannan ku je ku yi subscribe da YouTube channel mai suna Attajiri TV domin ranar Asabar misalin karfe 8 na dare mu kalli episode 6 tare. Na gode, na gode, na ku mazaje ne.